wancan wannan ma a teku wannan an daina yayin ta amma kuma tun da mu ba ita ce da mu ko ita muka samu ai Wai rabi hmm. ni abin da ke mamaki da ku kullum eh. wala ni ko na na faka da wannan zaman da muke haka shikenan mu yanzu ba mu da wata sana'a sai dai mu zo mu zauna bakin titi kawai muna kallon motoci mu kalli wannan motar mu kalli wancan babur din mu kalli shikenan abinda kurin mu muka zo kenan abin wannan ma sana'a ce dan kana mutum a da lafiya wata ran zai dauko mai kauri ya ce ungo gaskiya ne ku ga sana'a nan ba kuma ina so in gaya muku gaskiya in zamu dawo hankalin mu dawo hankalin mu ni abin da nake so in gaya muku shine wannan zama irin wannan ne ya ishe ni fi sabilillahi ya ishe ni irin wannan zaman ni abin da nake so da ku gara mu je mu nemi sana'a ni zan je in nemi ko wanke mota ne in fara ko wanke mota ne ni ya kamata in je in fara da wannan zaman gaskiya ah, <laughs> wankin mota kaji to sana guda nawa take wankin mota sanyi ne ma zai kama ka wallahi ni da ne wankin mota ku gwandan jagun alaji sai ku kafinta idan ya tashi ba da zakaya ba bani mai kauri in je ni ita to ma wani abun mamaki wai ka rasa sanda za kai sai lokacin sanyi ba gara ka bari zafi ya zo kai wa mota wanka kai ma kai wa kanka ba tsama in tambaye ka nawa ake barwa wankin mota dari uku ne haka na ga bangis daura yana baya shi ma ita yake yi eh to ka ji ma me ya ci me ya abin nan to to kula ka to sai dai ku ku ta wannan jira amma ni ba da ni ba gaskiya ni zan fita sana'a komai gaggatar ta ni ba zan rena ta ba in wankin motar ne in menene in wata haya ne kai inda koma zan gida dai a matsayin cewa na wani ke nema halaliya ta ce a biya ni to ni shi kenan ya fi musu, sauki fi sabilillahi dan kai zuwa zuwa ka sai ni rannan yana bani sako yace ungo na so ma buredi 500 kai sai yace rike